saba'in da shida ra'aitu alwajihu tsani من المصلحة المرسلة عن الثاني والثلاثون أنه شرع shufu'a. an yi umarnin shufu'a mana a shari'ar musulunci an tsara shufu'a an yanke dokan yin shufu'a ana shari'ar shufu'a ta wasallata shi aka ɗora abokin haɗaka a lanti za a shi karɓe kaso min yadda mustari saddan lizariya kalma ko al-mustida al-muta'alliqatu bi shirka wanda take da alaƙa da abin ajira shufa'a kamar misali ne a ce maka ai santa da gwamna kaga gidansu daya, da tabbata su shi kenan sai aka raba musu gado gidan a haɗe wajen fuloti biyu shi kenan sai ai santa shi ne bai da kuɗi kasan gwamna bai kuɗi sai da kasansa wa badanasi kada bayan an sai da kana shigo ba wasa bane ke maka da gaske ne zai fita karshen haka kaga da isarwa da ma da ba da ma sai ko me yasa yake sayarwa da bauna ba ka tare da karatu ba ya tare da karatu na kawo maka shi ne inda zai fi fita kasan idan galiban gwamna ya ce kaza ya santa ba ka ne a san ta zai shekara ki ba haka ne ba to ta fito da haka galibin za ka tattawa da ƙarya da ke ko kuma ɗan wancan ake da wannan ɗaki hmm? me? Bashiri. Kasan ko aka ce haka da misalin a ce nasu nan da gaske ne. Kasan babu yadda za a yi san ta ce wa gwamna zan su da fili na nawa kasa. Da da gaske ne amma hatta shi gan wasa ne. rashin irin nasu shi kenan ba zai nemo wani a waje ba ko wani ya tashi sai da ba kallon shi ma shara masa duk da ba shi da ake can mai yawa ba amma da ya fi can dama dama sai ya sayarwa da da masu ɓangaren ba da ya sayar masa shi kenan kai kuma da masu za ka zo gida an san gida ya san ne sai ka baka je kawai an sai ni gaskiya ba zan iya bi ka kofar gidan ka ba ne zan huda nawa kofan don haka nan gwamna dan uwanka ya sayar min da nan wurin yanzu nan wurin nawa shari'a sai ta ba shi dama ko ban yadda ba ban gane ba ka yadda ba ni ba zan yadda ba na aina a min wani nan haka min tarbiyyan ƴaƴa misali ko kuma ya da abu ko haka kawai da wani mutum wanda ba mu san shi ba ya zo ya abun na dina to ya za a yanzu ni ko na riga na sayar ko zan mai dama da kudin ka tun da shari'a musulunci gaskiya da gaskiya ne ba ka karawa wannan wuri ya shi ba ma zai zauna yana kallon ka gaskiya ne ko ba gaskiya na ba yana da labari a gari yadda kai ga miliyan hamsin nan kawai ku kare a yi Allah ada kaza yan menene kaza sai koma dai mai ke akwai sai ka kaza sai baka kaga ya kama wurin da shi fa'a an kaga asalin wannan bai halatta ba amma an halatta da shi saboda kawar da cutuwa ka gane yanzu yawwa in an ji abun na nasa buga mai sai ya fi littafin gahuwa ka buga maka misali sai ya fi littafin ganuwa musamman kuma a taimaka ko ilimin kuma yanzu kaga da abu da salam. duk wanda ke wani abu baki ne sai da ce fari ne to ka san ko an suna yan uba ba za su shirya gida ba bayan da za a ɗaya sai da ɗaya to da ɗaya shi na kasa ya gaske ne abun kama nasu ba gaske ne ba ka gane kaga an kawar da cutuwa dan shari'a ta duta hange ne ta ta kawar da cutuwa a ɗan'uwa sanda yana da yan kuɗansa kawai wani ce kayan kaga ya rabu da yi shi ne aka ce masa kuwa a tarifin akazo shariki kissata sharikahu jam'an sha'an shine shufa abokin haɗaka ya karɗe kayan abokin haɗawanka ta hannun cikin kawai ba dama shi ba da masu da ya ce ban yadda baran sayar wani duka da wannan iko shari'a ta riga ta sayar masa duka wadda cutuwa shi kenan ko ka duba ka ga wannan masalihul mursala ne ko al maslahatul mursala ne أنه شرع الشفعة إيه tare da kai inda haka yake amma an warware ta amsa haka da shekarar shi ne aikin shari'ar musulunci za ta kya salihun da zamani wa mata ne gaskiya amma kaga in rashin gaskiya ne to yana iya dagewa misal da ke to shi shi nan na sayar maka amma ka kasar sai ce ba da wannan iko in ka riga ka sayar ai yanzu kuma shari'a ta shigo to dai da ba kwace ma fuloti ba kaya dai da kayan ka nan in ka an baka kuɗin ka ba cutuwa la barara wala dirara a ainihin alamci على امتضاء shi. تاتي لقواتي له من يد المفتر سدا للذريئة لجانب المفسدة المتعلقة بالشركة وأن ذات مكايا والكسبة جربا هكا أبان سئين كاكوس كارا كبرونا سنكي بانا كل ذات ما كفد روبا روبا وانا كاكوس كارا كبرونا سنكي كل ذات ما كفد sai ba talaka ba dinga zuwa da mashin talakawa hmm? da ke wani barna kwashe na ta yana ta na kwararrabe wani wurin ba ɗin ka tafi dalilu wa'ai shi da jirgin sama helikwafta ne a shi nan kuma helikwafta da dinga hawa saboda dai ne tsoron kada a ce ya kwashe dukiya daga nan ta helicopter ya kamata ya zo da ita to amma wurin ma ya yi motoci da yawa hmm? na'am ba shi kuwa an riga an kowa nashi ya zama makoci ya هنا كثيرا تمام قوتي إذا صرفت الطريق ya كل واحد قسمه ya كثيرا تمام ne. wannan tabbas an san wannan na da kaso a ciki wannan da su biyu da suke da wannan gidan to kaga inda an raba an fice iyaka to wannan dan da dama mutane sun ɗauki hanafiya ba ta ke mu malika ba da cewar makwaci yana da shigowa makwaci bai da shigowa a malikiya mu kwaci bai da shi da dama za ka mutane ce to hakkin ku ne ko za ku saya gasi gasi gasi da sauransu sai to ni zan san inda wannan hakkin ya bullo ba ba shi sai dai zamantakewa zamantakewa mai kyau tunda mun yi zamantakewa mai kyau bai kamata ka wani mutum ba kuna so Mm-hmm. haka na ce maka ai yanzu zan ta maimaita wata an an raba ba shi ba an yi mana gaba faɗi nan, wanda ba raba ba yanzu misali a ce maka kuna da gida kuna da gida an ba ku gida ɗaya fuloti da ba ku ya san na shi ba ba raba an ce dai an amma ko an hada ka da ɗaya ya raba da kaya ba ma shi ko ba ma gado ba ko haɗuwa kuka yi kuka sai ɗuwa shi kai ba san ka ba ballanta na haɗa ka da wani ka sai fuloti sai an haɗa ka da galewu ko a san shi ko ko haɗa kuɗi a kinke na kun sai fuloti shi nan daga bakin eh, waye ɓata wani a ciki shi ya ɓata ma ku shi ya ɓata ma kaga ba ku ba ku raba ba amma wannan da miliyan biyar ɗinsa wannan ma da miliyan biyar ɗinsa kaga kun sai kula ta za ku raba rabi rabi kusan hudu ma suna iya haduwa kwata kwata a yau da wani tun gidan na shiga kwata ta ishe ka na shakala gidan ta mene ne ta da mata ta yi mata ne ma na yi ce ma baki na ya kai wasu in akwai masallaci ana kwana sai ki fitar masallaci a kama musu wani shagwa su wasa ciki Hmm? to kaga wannan ai ba ku raba ba don ta ina za ka samu ta ina zai samu amma dai kana da fiye ce kagan ba sai ya yi abin nan ba ba ya san floating ba in ka zo sai za ka ce to wannan floating na da rai na kasa ba sai ya je daga ina zuwa ina a a cikakken fuloti ne a duk da aka sashi raba wani hamdar ba hamdar ne shi kanan kaga wannan na dan da bai wannan ma na da eh akwai ana samun 100 ba 100 ba dai akwai ba ana samun yanzu irin fulotocin da suke kirkira ah, ma ai baki haka musamman irin wasu ƙananan fulotoci da na gana fitar haka nau ai ba a abin na gado in an riga an gane to ba wani magana ce a cikin wata ɓata lokaci alwajahu salisu wasu salasuna annal hakima manhiyunku arrafi ahadil khasamaini an hana ɗaukaka tsayen abokan fara suna rikici aka zo gare ka kaga ba ka ce wannan ba Allah ya mata malan ya akai to kai kuma wani ya akai kaga ka ɗaukaka ɗaya kan da ko kuma wannan ke zauna a wani sa wannan ya zauna ce ba duk kuma kan teburin ku zauna gaban shi wannan akari وعن الاستقبال عليه تفسكن هو النزول تفسكن شيء دونه وعن مشاورته والقيام له دون خصمه ko shugaban kasa za ka hukunta kawai zama za ka yi shi ya zama a yi abu da za a yi shi tana zama ci da shari'a don can ya san tabbas za ka yi gaskiya wannan ɗin nan bai ji ƙarfinka ba amma waye gari kana shari'a da shugaban ƙasa ya zo an ce masa kai dade bai kuma an kalle ka haka ne kaza kaza ka ne karan ka me karan ka kai kaga ya ce masa ranka dade a ah, na fata ba ka min adalci ba to saboda ne ba zan baka adalci ka ce masa kai dade ka zan sai dade ne to ba zan yi shari'a da shi ba kuma ka miƙe masa ba ni ko na zo baka ni yin sai ba wannan nuna ba za ka yi gaskiya kai na ba a yanzu dole a cire masa ranka kire a cire masa sa ta da mutum da ke shirya daga an santa an za kira da gwamna da kai da ake masa gwamna ko sirri babu hasada kakkace masa kakkai da ake masa ran kai dai ne kake da ni kaza ba kana kan ran kai dade barka da ruwa nan ya yi zauna nan zauna nan da da da wanda zan ah, kanta ce masa malak kan ce mana bakar ai kala ma abubakar ai ranta me kake karan gwamna da shi kake na fata da gwamna ba ne ba sai an ce da sunan gwamna. yanzu ina shari'a ne da mai wata eto eh? eh ai bai bi ba bai bi ba tukuna sai dai amma in kana iya masa hanya <laughs> sai kuma gari yin haƙuri astagfirullah سيقول لك أنا تو والقيام له دون خصمه كاغوانا أمتي تيتاش جدنان كفن وإن ذي كدخل لألا يكون ذريعا دن كسار قلب الآخر دون وإن ذي زمان هنيا ذوتي أم وانتا تكريوشي آه دون دين جريا دراكي جديش وضعفه عن القيام بحجته wasi kalin lisanihi biha kaga wannan zai damalmalar da harshen sa kawai wani kaza kaza kaza wannan ma wani kaza kaza kaza haka za a yi so, ita za a yi adalci ne hmm? a wurin shari'a ya babu a wani shari'a babu yanzu ko shari'a kake da baban ka aka ce to baban wani kai kuma dan wani ce a na fasa na fasa har da za ka rufe kai shari'a da shi to الوجه الرابع والثلاثون أنه ممنوع من الحكم بعلمه أن هذا مثلا كنت دفنه hankali duk inda ka kai da sanin mutum bai da gaskiya ba dama ka ce bai da gaskiya da Allah ya kona zalika zari'a don kada wannan ya zama wata hanya ila hukumihi bil batil wa yaqulu hakamtu bi ilmi ya saka masu dai an ce hukunci da ilimi hukunci da ilimin ka misalin kana gari ko kana mai yanzu ai ka san kowa da ke nau'in wurin misalin dai matasa matasan kuna masallaci ka san wannan yana dauke dauke, ka san wancan baya dauke dauke, sai an kama mai dauke ɗauken nan an kama wuri kaza ka sani an kama wuri kaza ka sani da ka faɗin sa yanzu a masallacin ka mai yin kaza ka mai yin kaza shi kenan sai ka san shi an kawo shi gaban ka ko ka kai kunci da irin ka da kake ba da son ba This is